قالوا أولم ننهك عن العالمين sai mutanensa suka ce masa, Shin ba mu hana ka karɓar wani baƙo daga cikin mutane ba?